بسم الله الرحمن الرحيم وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغني أسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب وقال الذي آمن يا قوم اتبعوا لأهدكم سبيل الرشاد يا قوم إن إنما هذه حياة الدنيا متاع يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك فأولئك يدخلون الجنة سيرزقون فيها بغير حساب ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب بسم الله شهيد النمر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وآثر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء جماعة تفسير القرآن من جرمه a wannan rana ta goma sha shida ga watan ramadan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina yau shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da shida wanda ya daidai da littafin nasara yan mishan yau muna goma sha shida ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar idan kuma ta ba muna cikin sotu gabir ana gwagwarmaya a fadar fir'auna fir'auna na cewa zai kashe annabi musa yan majalisar fir'auna sun ba fir'auna goyon baya amma aka samu mutum mai imani kuma cikin dangin fir'auna ya yi ƙarfin hali ya yi tsayuwa tsayuwa irin ta mai daka wajen ba annabi musa kariya da nuna haka bai dace ba ina za mu sha sha ya ramma وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب Da alama duk dogon wazin da bawan Allah zai yi mai shiga kudin fir'auna ba fir'auna har yanzu yana na a fir'aunan sa to yanzu ga wani abu da fir'auna ya sake bullowa da shi wa qala fir'auna sai fir'auna yake ya hamana ya kai hamana hamana babban wazirin fir'auna kenan na'am wani mugun waziri ne da ba taɓa mugun waziri a tarihi kamar shi ba hausawa suka ce ba a mugun sarki sai mugun mafari nan a yi rashin sa'a sarkin ba mugu ne wanda kuma ga mugun mafari kuma sai abin da bita ta nuna ya ce ya hamana أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا أسباب السماوات حيو يسمي za a wannan dogon ginin mai tsawo wanda ya kai inda hanyoyin samai suke fa'abtali a ila musa don gano ko ya hango ina Allah annabi Musa ya magale tun da Allah nan na ya ce yana ina yana sama ashe wannan ya nuna aqida kita manzanni cewa Allah yana ina sama Allah yana sama ina fir'auna ya san Allah yana sama wajen annabi Musa yi hmm. shi yasa yace shi ma a gina masa dogon gini wanda wato zai kai zuwa ga hanyoyin sama ya hau domin ya leka ko zai jaro ubangiji nan Musa ya ita ce da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa Allah yana ina yana sama Allah yana sama ita ce da ahlus sunna an tambayi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wani ya zo da baiwa ya samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ka ce yanta baiwa mu'mina ga wannan baiwar tawa kamar ta jarabawa domin in gane mu'mina ce in yanta ta yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai mata jarabawa don a gano mu'mina ce ko ba mu'mina bace na'am abinda annabi ya tambaye ta yace aina Allah ina Allah yake ta daga hannu ta ce cikin sama a sama yake ni fa waye ne ni ta ce kai annabin Allah ne sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce eh kika hafa inda ha mu'mina je ka yanta ta lalle ita mu'mina ce me ya bai ta mu'mina shi ta aqida ta masu imani shi ne aqidar Allah yana ina sama Allah yana sama na'am mu ma aqida mu ce wannan aqida ce ta yin bidiya cewa Allah yana koyi ina Allah yana koyi na, su ma da zaka maka tambaya sai ka gano su ma ba sai dana koyi ina ba dai ne yake maka Allah yana koyi ina kace to yana cikin shadda sai ce subhanallahi subhanallahi banda nan yana kan juzi a nan ma banda nan kira ba koyi na yake ba to da haka ka duk abin da Allah ya faɗa mana a na lafiya an gane karatu idan za ku yi addu'a ina kuke daga hannunku me yasa Allah yana sama wannan kada ya gwada miki ne ke ma kin yadda Allah yana sama shi ma wanda yake bai da Allah yana sama ba in zai sallah ko zai addu'a ya yake da hannunsa har ma yake da kansa kenan a rasa shi ma ya sa Allah na sama da kika daga hannu wa kika ne wa hannu ubangiji in Allah yana koyar na shi da kawai sai ki haka an gane karatu su muna ƙanana abinda muka tashi muka samu idan ake kokowa tsakanin yara sai ka ji yaro ya ce da na ɗaga shi na yi koli-koli da shi sai na gwadawa Allah sannan na ne ya nuna wannan yaro ma a ƙidarsa Allah yana yana yana sau yasa to kuma abin da qur'ani ya fara kenan ya ce a abincin mafi samayi. a amintum man fi samai an yaqsifa bikum al-ardh fa ya hiya Allah ce a ko amince abinci fi samayi wanda ke sama kuma kuka ci gaba da sama, masa ayyar sifa da kuma al'arba ya sha da kasa da ku wane ne wanda ke san wanda zai shafe kasa da mu Allah Allah in sake cewa am amintu am amintu man fi samai an yursila alaykum hasiba Allah ya ce ko ku amince wanda ke sama ya muku rodo a kamar yadda yau mutanen annabi ludu wane ne yau mutanen annabi ludu rodo Allah Allah yace mafi sama wanda ke sama kenan Allah shi ce yana sama duk kuma kazo kace baka yadda ba idan ai haka yi wa Allah makani ai wa Allah wuri shi kuma Allah ya tsarkaka ya fi karfin a ce ga wurin da yake a daga ce yana koyina ita koyina wuri ce kuma wuri bace an gudu muke Allah ce huwar kahiru fauka ibadihi وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير الله شهور القاهر الله شيء بني جاي فوق عباده yana saman bayansa in aka ce kana sama bayanka kenan ƙasa da su kake ko sama sama ilayhi yas'alul kalimu tayyibu إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه إليه هو جريشي يسأل الكلم على الكلم من تسبيه دا استغفاري دا حيلنا يسأل سوكي حوهوا إذا أنت تزاع za a je wajen ka an أكي ƙasa ake ko sama aka كنا sama كنا yi كنا kai din kana ƙasa ko تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة تعرج الملائكة ملائكة سنة وخوى والروح حتى ملائكة جبريل إليه زوى غريش زوى غوى زوى غريش إذا ذا سحى وحوى كابوس زوى غريش ya nuna kenan Allah madaukakin sarki a sama yake ba ƙasa yake ba يخافون ربهم من فوقهم يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون يخافون ربهم سواجد ربهم بجيجس من فوقهم daga sama da su shi ubangiji yana sama da su ayoyi sun fi ashirin a ƙur'ani mai girma da suka tabbatar da Allah ina yake a sama idan shi aƙidar annabawa idan shi aƙidar ahalin sunna ya hata dabbobi aƙidar su kenan ya zo a hadisi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce kharaja suleiman alaihi salam ya sassi fawajen da namlatan mustaniyatan ala zahariha rafi'atin قوائمها إلى السماء تقول يا رب يا رب إنا خلق من خلقك ليس لنا جيلا عن سقياك فقال a عليه السلام ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم annabi suleiman an yi na ruwan sama sai nemi jama'a ta suka fita domin a je roƙon ruwa a je a yi mai roƙon ruwa sai wani abu ya faru a kan hanyar sa ta zuwa roƙon ruwa tare da jama'a sai ga wata tururuwa a kwance tururuwar ta ɗaga kafafunta da hannayenta zuwa sama tana addu'a tana ya rabu ya ubangiji na karkon min karki lalle mu ma bayi ne daga cikin bayinka bisa da najiran an su biya ba za mu taɓa wadatuwa daga ruwan sama ba daga shayarwarka sai fahimci ruwa ma ta fito roƙon ruwa sai annabi su neman yawan ya kalli jama'a da ya fito da su ya ce ku juya mu koma gida ba sai mun yi wahalar ruwa ba ga wasu bayan allah masu ƙarfi su ruwa allah zai kawo ruwa wannan tururuwa me yasa ta daga hannayen da ƙafafun da zuwa sama saboda ta san inda ubangiji da yake Allah ya gafarta mana shi yasa ya yace la'alli ablughul asbab asbab as-samawati fa ila ilahi musa yace wa inni la zunduhu kaziba ni fa ina zaton musa da yace yana da wani Allah na ƙarya yake yi وكذلك زين لفرعون سوء عمله وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب الله يشوف كذلك زين لفرعون سوء عمله كما هكذا يكون كواتا فرعون ممنا يكيش وصد عن السبيل أيها كما ترمي شيء game da hanyar Allah basira ta tabata aka tushe masa basira Allah ya ce wa makin fir'aun makin ce fir'aun bai zama ba illa fi tabab face a cikin halaka fir'aun bai yi nasara ba saboda ya yi girman kai yake da Allah madaukakin sarki na'am sai Allah ya ce mai gaba da rama وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد mutumin nan dai bai tsaya ba sai shi da wala bai kasa ba wa qala allazi amana wannan mutum da ya imani ya fada firawuna sai yace ya qaumi ya ku mutane na ittabi'uni ku zo ku bi ni ahadukum zan shirye da ku sabilin rashad wato hanya ta shirya ba fa shi ne annabi ba wane ne annabi annabi musa ne amma wannan bawan allah gari yadda fadin fir'auna gaba da yake ci haka annabi musa ya ga ya zama wajibi aka sai ta shekara gaskiya ya tashi ke faɗi gaskiya ya ba gaskiya goyon baya haka ake so duk da ke ga za a burkusa gaskiya idan akwai gudunmuwar da za ki bayar ka kara gaskiya ta ki bada gudunmuwar a kare gaskiya ko a tsira ko a makaranta ko a wajen aiki ki yi kokarin ki ga cewa ke yi yunkurin ki shine Na gaskiya take ya za a bata goyon baya domin ta samu nasara in Allah ya taimake shi shi karke wannan to za ki yi mamakin darajar da Allah zai baki tun daga duniya kamar a tafi lahira Allah ya gafarta mana ya sa ya ƙwami tabi'uni a hadifu samirar rashad ya ƙwami inna ma hajjihin hayatun duniya mata يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار يجي يا قوم يا فمتاننا إنما هذه الحياة الدنيا متاع lalle wannan rayuwar بلا رفقري ke gari ba komai bane ɗan jin me ake ce mata bayu ta mata ubihi sun mai zu abinda za a ji daɗi kaɗan da shi daga nan sai a neme shi a ne a neme shi a rana ya gushi wa inda al'akira ta lalle lahira lahiyar darar karar ita gida tabbatacce wanzanje wanda bai gushewa amma ita duniya tana da matsala ɗayan uku dole a ɗaya ko dai ka tafi kamar ta ko ko kuma ita ta tafi kamar ka ko kuma juna tare amma da dole za a daya ita ba ta dorewa mu ke nufi da ta tafi kamar ka tana yi wa annan duniya ka tara arziki ana cikin jin daɗi da walwala Allah ya sauka wata rana kuma sai a samu kariyar arziki ba fata ake ba amma yana iri wa ya faru hmm. a samu mai Kariyar arziki ki rike ganin canji wata rake kan yi ka zauna kika kalli gidan sai kama ba gidan bane gidan da ake yanka rago duk juma'a in za a kawo kifi ya kai girman yaro mai shekara bakwai a gidan in naman sa za a kawo za a kawo kamar kilo ashirin in za a yanka kaji kamar ɗari biyu da hamsin ake yankawa Gif gif freezer kowace makare take da kayan abinci wasu ranar gif freezer da kika kure sai nake samu alayyahu da ɗan wani karkashi karkashi ta ma a siyar da za abin da ba za a rasa ba duniya ta tafi duniya ta tafi da an mai gidan yana nan kofar gidan na a cike ki a yi ta sallama an kira cewa mai gida ka rika samun lokacin da za ka huta sai a waye gari kowa ya watsa shi ba ya huta har ya gaji da hutu yanzu sai rage ce mai gida ka dinga tashi kana ɗan fita cikin jama'a ko za ki ke tosiya masa waɗannan sun zo waɗannan sun zo ya zo zai huta ga wasu baki a yi har ana ba shawara rinka samun lokacin hutu idan duniya ta tafi ta bashi sai zama yanzu kuma ana ba shawara zai rinka fita saboda babu kuwa ba mai zuwa sai abokai na amana wani alama ne duniya ta yi ta tafi kuma duk wata uku hudu ana london eh ije ki dan yawo a cikin dambun sarauniya ana kallon agwagin cikin ruwa ana ɗan shakatawa ana kallon ruwa da korayen itatuwa ido yana ƙara ƙwari za a tafi da yara yara su je su hutu a kai su wuraren wasa haihuwa na tafiya gudun ban sha'awa ɗan wata kaɗan sai ka ji ta a paris ƙarƙashin paris towa ɗan kwana kaɗan sai ka ji ta a dubai ha an ji wajen manyan kifa da dolphin yara ana kallo ana wasa ko a fariya ko an je desert safari wallahi kamin ta ankara in sai lissafi sai ta gina banda ta shiga jirgin sama shekara goma sha uku duniya ta canza ta tafi to in Allah ya ga dama ba ma duniya ce za ta tafi kamar ba, kai za ka tafi kamar ta ya za ka tafi kamar ta mutuwa Duk dukiyar da ka tara idan ka mutu ya za da kai magabarta za ka yi ko magabarta magabarta kaga alhaji ga da manya-manyan jifa-jifai ga manya-manyan shaddodin gezina filtar ya ga hkg amma abin da bai ta cikin alawayo ba ɗauko hkg ba ga supermark sheraton embellish amma an duk kuma shi a cikin farin kyalle ba ta wannan ake ba ga manya-manyan jifa-jifai amma an ko ta a cikin hillock za a hillock shefani ake da ita ba ta kai alhaji ko hajiya unguwa ba ce amma da za a kai alhaji ko hajiya makabarta ina za a jefa shi an hilo zaji ba in ba ta kusa ce a nemo ta a kurkura eh sai a buga shi in ya gagara ce a nemo kurkura ya tafi ya bar duniya mala a je makabarta abin da shi a wazi a mashi a wazi a bashi abin da sai malam duk yadda matarsa ke son sa ba ta zuwa ta zauna bakin kabarinsa ba duk yadda yake son matarsa in ita ta mutu ba zai zai zauna bakin kabarin ba ko ta magani gani wanda matarsa ta mutu yake tushe saboda tsabar soyayya da zai hajiya ta fi taɓa shi ba har ya sare bakin kabarin hajiya haka suke yi wala ƙarya ke ba zai je ba sannan kike da rai ne in kuna fira da hajji ya kin sauna abubuwa da shi ta ne min jikin da ke idan kika mutu ba zan iya rayuwa ba ina amfanin rayuwa a gidan da hajji ya babu shi ya zo kai ki yake girgir kin dauka da gaske ke sai ya yake wai ki har ki yadda kina mutuwa zai samu aure ƙarya na nabi? wata uku zuwa wata shida ba ma shi ba da haushi ba idan amarya ta tare aka yi sa ta yi abinci ta shirya masa girki mai kyau ya sha girki ya ji girki ya ratsa shi ga so ɓaro ya jika ya yi sanyi da kudin aya ya kwada da glass cup da daya ya kalli ta sha ado ta sha kwalliya ga hoda ga gazar ga jambaki ga goshi ga barbada tu ga ja gira ga jalebe ga hawaye masoyi ta kashe ɗaurin ɗan kwari ya kalli kudu masu arewa kisa mai zai ce ha ina tun yi ƙarya kira kamari sai ya ce sahura ita ce na hau akwai magana da ke so gabi wacce magana ce alhaji ce wallahi billahi lizu ke gidai yau shekara ta 65 a duniya da aure na na farko yau shekara 35 amma yanzu na mai jikin da na zo duniya yi ban san daɗin aure ba sai yanzu ya ji munafiki ita ba bi musakare ta dauka da gaske ke Allah ya ku to Allah ya Zan Allah ya raba ya shiga ajiyar da Allah ya gafarta mana. ita duniya baka mutu ba tsufa kawai ya ita hana ka jin daɗin ta me zai hana ka jin daɗin ta tsufa kawai aka baka shekara arba'in hamsin sittin saba'in tamanin muna ziyartar da samu masu shekara tamanin muna gani da suke rayuwa tamanin da biyar casai wallahi in ba mai jiki mai kyau ba to lamar ya gama lalacewa ko sallah sai akan kujera bai ya kwanci akan garo sai a kasa ibn ashirin min as-sinina hulamu rufi'at an nadhiri fil aqlamu ibn 20 marra sai ibn 20 وابن عشرين للصبا والتصادي ليس an hawa هواه malamu. والثلاثون قوة وشباب وحيام ولوعة وغرام فإذا زاد بعد ذلك عشرا فتمام وشدة وكمال ابن خمسين مر عنه سباه فيراه كأنه أحلام ابن ستين سيرته ليالي هدفا للمنون وهي سهام ibn sab'ina ma tasalliya anhu ibn sab'ina ma alayhi kalamu fa idza zada ba'da zalika ashran wa thamanuna asha ma qad kafahu wa atarahu wa tawusun wa tadamu zalika بلغ الغاية التي لا ترام وإذا زاد بعد ذلك عشرا huwa hayyun kama yi wassalamu kace guji ba da rama ga wani ba yadda shekaru suke ɗan shekara goma da farko ya ɗan shekara goma da farko yake da rama ibn ashirin min as-sinin gulamu rufi'at an nazirihi al-aqlam yaro yana shekara goma to shi ake ce yaro karami shi wannan bilimbishi ba da kawai aiki shi yasa Allah bai sa a sa masa alƙalamin rubuta lada ko zuwa dan shekara nawa goma saboda ba sai da duniya ta rufa ba ha mm. wa ibn usrin lis-siba wa tasabi laysa yughnihi an hawahu malamu idan ya kai shekara 20 to a lokacin da bai ji magana mm. ko da kike da shi ya kai shekara 20 ko ya to a lokacin su biyu har tarbiya ga shi yaro karami amma gani yake tunanin sai na gaba da naki ɗan shekara ashirin kenan hmm. very dangerous wai san da yi laifin ki zarge shi ki maza fada wai wanda ya sa ya daina a ah, da ya wuce kauce ga mutum inda kika ruba da shi yasa kike gada abin da yake ba daidai ba hmm. wa salatu na quwwatun wa shababu wa huyamu wa law'atun wa garamu idan yake dan shekara talatin. to a lokacin da karfin sai ya fara ne suka karfin sai ya fara cika kenan to duk wata rigimar duniya da kika sani daga nan za a fara hmm. in ya kai arba'in ba Kamalun wa shiddatun wa عشرا فكمال Idan وتمام kare shekara goma ya kai shekara شكرا دو كنان to lokacin halittarsa za ta gama cika hankalinsa zai gama cika basirarsa za ta gama cika a wannan shekarun ne annabawa Allah yake turo su الكذاب ابن خمسين مر عنه سباه فيراه كأنه أحلام إذا يكي شكرا حمسون كما سيزيا رساتا وشي إذا يو يابا يتنا سنجيكي شكرا عشرين كو شكرا ثلاثين ko talatin da biyar ko arba'in sai ka kama mafarki yayi saboda wannan ƙuruciyar ta yi ne ta wuce yanzu an fara shiga sahun dattawa ke ibn sittina sayyaratu layali hadafan lil manuni wa hiya sihamu in ya kai shekara 60 kuma sai yanzu yau da gobe ta bada shi tagin na mutuwa <laughs> da ya kai shekara 60 yanzu wato idan mutuwa tana so ta gwada kibiyarta idan mutuwa na koya masa harbi ko da bindiga ko da kibiya a yakan dan aje wani abu ne daga nesa ko a ce to kai saitinsa sai ya sai wani lokaci a samu wani lokaci a yi mai kuskure ba samu ba to da ka kai shekara 60 to yanzu yau da gobe ta mai da yanzu kai ne da mutuwa take gwada ta iya saifi ko ba ta iya saifi ba idan kai wasa daga 60 da na har mu ta wuce kenan in Allah ya taimake ka da yin zama ta kuskure mata tsare gaba amma dai sai ta harbo kai lalle duniya tana da batausi na'am ibn sabi'in la tasalli anhu ibnu sab'ina ma alaihi kalamu sai shekara 70 sai yau da kadura ce ba ta sai kawo 70 ne shi yasa ma da ne shekara kai hada tambaya sa akan yayi hadin sai shekara 70 aka ce 60 shi wannan ba wa ku ha ba magana akan shi domin an ce 60 au 70 to shi ya ke 60 sai ya kawo 70 wannan idan haba shi da tafiya kamar masa ya zo zama hau kusuriyar wanda ko shi na abin da yake damun mutane sai sun je 60 au 70 bayyana na lokacin ake neman duniya amin duk masu sace kudin najeriya na wasu a da ne duk marayun najeriya daga sani haka ne ko ba haka bane masu kwashe kudin najeriya na duka su bar talakawa cikin yunwa da talauci da musiba da bala'i ba yara bane duka daga shekara sittin zuwa ne zuwa saba'in su ne ko kuma wani nan gaba za su dawo su fara cin kure ya kamata ya asibiti bitin bukata a najeriya hmm. don wannan hauka ya kare a nan wannan ya gina gida hawa biyu ko hawa uku can sama hawa na uku za a masa ɗakin ɗakinsa da fano da waye in ya kai shekara saba'in ba zai iya taka matakala ya zuwa ɗakin nashi ba sai san ko ina ya san wasu yanzu haka da sun gina manyan gidaje a sama an yi katon fado kuma rufe gidan da wuce hawa two storage building ba ga katon fado ga katon ɗaki ga menene ga menene duka ba su wuce shekara saba'in ba dama sun ci naman rago da yawa sun ci naman shanu da yawa kamar dama duka ta lalace bai yi hawa ƙarshe cikin ɗakin yara da ke ƙasa shi da aka sama masa ɗaya aka sama masa da ya dawo ƙasa yaran suka koma ina suna can suna shi kaya a manyan ɗakuna Hajiya ta ce ita ma da ɗan ƙwarin da suna can sama sau da aka sai aka mashi a nan ƙasa da talabijin yi jaridun sai na karantawa ibn saba'i da kiran da mm. eh, shi ne za ta sami yaro Hmm. ibnu sabaina ma alaihi kalamu na'am wasamanu na'asha ma kad kafahu wa atarat wasawisun wa tiqamu yace wanda yake shekara 80 to gaskiya shi ya cire banza yayi ne ya tira banza ai ya fara shekara jama'a yanzu abinda zai fara fuskanta yawan waswasi da kuyi magana da shi sai manta hmm. daga nan sai su kamo hawan jini ya shigo ciwon suga ya shigo wani ɗan tare-tare ya shigo ciwon ƙafafu gwiwa ta riƙe likita ce ya daina cin nama ya daina shan madara ya daina shan farfesun kaza ya daina shan shayi da madara da bombita ya daina shan ice cream ya daina kwana da ac ya daina cin naman sa ya daina cin naman rago ya daina cin nama talo-talo likita mai zan ci na gidan ce ka samu zogale tana da amfani kwarai da gaske shi gina yanzu amai da shi a samu ya koma su mu kuwa kuwa sai hada shi da zogale da dan faro-faro haka wai shi sa shi dan shekara tamanin aisha magar kafa hmm. shi muka kasuwar za su sake shigo a cikin harkarsa bai ƙara lahiya shi yasa kullum za a gashi da magani a leda ko wanda kai shekara tamanin duk inda za ku je duniya da yan magungunan sa a leda ita ma hajiya ta tashi hada masa kaya ta san menene priority magungunan sa ana gama ce to ko me an hada maka an sa maki da kire manta magani na maka ce ba manta ba yana sauka duk jakokuna za a musu a mota amma jakan magani zai ce a hauro da ita sama a ɗakin sa a hotel ita ba a rabuwa da ita ta zama su hubatu musafir la ta farigo la ta farago na'am wa idza zada ba'da zalika ashran balagha al-ghayata allati la turamu yace idan sake kara shekara goma shekara nawa kenan 90 to gaskiyar magana ya iso inda ba kuwa ke iso a wurin ba ba wani mai burin sai ya kai wannan wurin yanzu shi tsotsai ne ya kawo shi duk ɗan shekara ta sami ba daɗin rayuwa yake ji ba ba daɗin rayuwa yake ji ba an fara jini shawara da shi saboda rudu zai kawo ya fara shiga shekaru biyu duk abin da ake sai ne ƙuri da ido kai kai duniya abin da sai ya sake kara goma fara rama فإذا زاد zalika ashirin عشرا وهو kama yitin wasalamu? idan ya kara shekara goma kuwa shekara dauke da dari to fa huwa hayyu gashi dai a raye amma kama yi sai kaman kaman kaman gawa ne bai da bambanci ba a sake sashi a cikin lissafi yace to wasalamu. wassalamu ka kai shekara ɗari jikar ka ba fa za a wadda ta ba za a gaya maka ba sai dai kaga mutane su yi a gida kake mai ke faruwa a ce biki aka kake bikin wa a ce bikin samura wa kake samura har gidan hajji a larai to ita hajji a larai ana gidan take ƙasa ce ba. Allah wani tafiya nan gidan take a ce yi eh, a nan gidan take to sai aka yi miki eh, to wani da mutanen ba to ba an yi maka ana biki ba duka sun zo bikin ne ba idan ana biki mutane zuwa suke wahuwa yin kama yi hmm. wa salamu Allah ka zare wanda yake nuna muku duniya ta yi ne wannan wannan wannan bayanin da wannan malami akwai darussa fiye da gaskiya Allah ka ba mu ikon taka zanzan karke da bari wannan duniya ta rufe. Hmm. shi yasa ce inna ma hazir hayatu dunya mata mata na fassara muku da ake cewa matawo wata ba za ta gane ba a wata sura ma Allah ya kira shi da mata'ul gurur Wamal hmm. hayatu dunya illa mata ulhuru. Allah ce, Wamal hayatu dunya rayu zai ba kome bane, illa mata ulhuru. A ce wani ɗan jin daɗi, ɗan daɗin kuma na ruri. rayuwar duniya ke na ɗan jin daɗi jin daɗi kuma na nai na ruɗi me ake ciwo ɗan jin daɗi na ruɗi har ba ku misali ko za ku gane da sallah babba ana tura gura ana yanka na yanko mm. to mu ɗauka gidan ki an samu katon raguwa biyu da za a yanka a laira yanzu ranar sallah ta zo dama ƙa'ida ne sai an dawo daga masallacin da yake yanka ragon laira ko bayan liman ya yi karaji da zuba gida ya dawo ya ce wa yara kwanto ragon na a ta rago ana kwanto rago za ta wuce shi sai rago ko ya kwace mai za a fara cewa a kulle kofar gida ko saboda karye ne karye fita duk da rigimar da za a yi ta a yi ta ciki na kwashi to daga nan aka fara tuntuni da rago ya fada nan a fada nan kowa ya haɗa zufa an gagara kamar abu idan wani gida tana da dabara sai da ta kai duku dakata duku dakata kowa kuma wahala in kowa ya dakata sai da nemo dusa ko kashi ko wani abinci rago sai ta nemo a ƙwarya ko a tire sai ta zo ta rinka nuna wa ragon shi kuma rago da yake baya da basira da kiki ne sai ya manta da duniki wannan da ake yi sai ta kwada gudu sai ya sa baki ya kama ci ya Allah wannan abincin da ta bashi ta bashi shi ya ci ne me yasa ta bashi don ta samu damar kama shi amma sai ta yau da rashi da wani matari kamin ta samu kama shi shi kuma ya da yau da ruwa da an kama shi sai a ce to a janye ƙwarya da za mu ce shi ke sauran ba a ce to ku rike da kyau maza a je a yanka shi sai a je a kwantar da shi a yanka to dan wannan abincin da aka yi amfani da shi aka yi wajen ragon nan dan a samu daman kama shi a yanka shi shi ake cewa mata ulguru Allahu akbar shi ake cewa mata'ul ba. yadda duniya ta ke duk wani abu da ke yana duniya na yanzu da ke kawai za a yi shi sai kike da ruke kike jiwo kin zama rago kin zama baki da babbanci da sigiya kamin mala'ika mutuwa yanzu zare ku shi, Allah ka samu cika da imani amin kin samu duniya karki dauka Allah yana sanke gaskiya ne dan Allah bai baki duniya ba kake dauka Allah baya san shi Allahu akbar shi Allah ba da bada duniya ko hana duniya yake nuna soyayya ba Allahu akbar Allah yana ba wanda yake so duniya yana ba wanda bai so duniya idan ke kirga manya manya masu kudin duniya da kafin fi kowa kudi a duniya a yau na daya ba musulmi ba ne na biyu ba musulmi ba ne na uku ba musulmi ba ne na hudu ba musulmi ba ne sai kin je na biyar zuwa na shida zaki fara samun a masu kudin duniya da a ce Allah yana gwada soyayya ta hanyar ya baka kudi ne da waɗanda suka fi kowa kudi a duniya ya kamata su zama ne musulmi zama musulmi yanzu abuja nan za ki samun kabiri ya tara kudin da bai matan yi a kasuwa ba banda shan giya da neman matan banza da iskanci da ta'addanci ba abin da yake yana faruwa ko ba faruwa yanzu giyan ma wai ba a sha idan ka kai cikakken tunturi ka tara kuɗi sai 20 years maturity giya da tun shekara ashirin aka yi ta aka sa kwalba aka ajiye shekara ta ashirin ba a sai da ta ba sai yanzu ne za a ɗauko ta daga inda aka ajiye a su cuta ta koce tsada akwai ta shekara ashirin da biyar akwai ta shekara talatin ba kai saka sai ta ba ita ce za a ga yan kwalba karama ce dala dubu biyu naira miliyan uku yan karama kwalba yan karama kwalba ka ji an ce maka dala dubu biyar shekara ta talatin duk wani hauka ba haukar da ba ta yi ba ko sun suna ta kike za ta yi bugar da ke balle kilasa amma dan adam ne zai dura wannan gubar a cikin shi mun taɓa zuwa ne jadanta wa'azi wanda yake gamu akwai giyar da idan ka buɗe ta fus sai wuta ta kama a bakin kwalbar saboda bala'i tana buɗewa bakin kwalbar kan wuta za ta kama ci balbal sai an jira wutar ta mutu tukuna sannan a dora maka a dora a kofi mutum ya dauka ya tuntula a cike shi irin wannan giyar sai ka ga mutum ya zauna ya sha ta miliyan uku lokaci da ya tashi ga waɗanda ba musulmai ba Allah ya ba su wannan dukiya suna ta wannan yin shege ke da kike yin sallar asuba da azhar da la'asar da magriba da isha ke tarawihi ki shafa'i da wutri ke rak'atul fajr ke azumi ki karanta qur'ani ki wa annabi salati kin bi miji kin kyautata wa yaya amma gidan naku ana kokowa da shinkafa ana kokowa da taliya wata ran kuka da shinkafa wata ran shinkafa ta kada ku wata ran ki kada taliya wata ran taliya ta kada ki wata ran azumar gari haka ake rayuwa wannan arnan da Allah ya ba kuɗi da duniya alama ce ta Allah yana son shi ke da bai baki ba alama ce ta Allah baya son shi a ci a wajen Allah duniyar gaba ɗaya ta shirye shi ba ta da muhimmanci hmm. annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace law kanat ad-dunya ta'dilu inda Allah janaha ba'uda hmm. ma saqa minha kafiran jur'ata ma da duniyar nan a wajen Allah ta kai darajar fifikin sauro da Allah bai bar kafiri ya sha kofin ruwa da a duniya ba abin da za ku ga kafirai na wata yawa suna jin daɗi ita duniya ce Allah bai ɗauke ta da muhimmanci ba a wajen sa darajar ta bata kai ta cikin sauro ba ta kai ke ce kita da hankali a kan duniya ni ne ɗan kunnen gwal ɗin da a ce kan na mutu ko gram uku ne a ce ni ma na taɓa maganawa to ba shi makala ba shi ya gurki ji aljanna zaki sana aljanna hmm. da na duniya da na aljanna wanda ne a gaba na aljanna wanda zaki sana hankali a tabbar naira dubu ɗari uku da arba'in ka tabbar naira dubu shida wacce cin aka sallah da ita Allah ba zai karba ba me da mu wata kila ma kin fiye daurawa ta fi miki kyau sai da wacce da ta daura ta naira dubu ɗari uku da arba'in ba ta iya ba kuma kusan daura zane ma ba ko ta mata ce ta ba wala mai a ba ki je koya ana rama wata sai miji ya siyo zani mai tsada amma san daura sai zani ya wani bakin abu haka ƙarya nake gaskiya ne a kan wata ba. amma wata a tabbar ba wata mai tsada sosai ka siyo ba amma ta yi daura in ta daura sai ga ya yi sakin. yadda kasan sai da aka gwada da rula aka ja layi ta guda sannan abu ya dubu ki dage ki yi abinci yadda yake abinci ko an sa kaza ko ba sa kaza ba zai daɗi karamkan lamu ma cikin mu akwai gwanayen ɗaura zani amma a maka akwai waɗanda suka kware ɗaura zani amma a maka mm, wanda ya ɗaurin zani a maka shine wanda ya ɗaurin zanin biyar biya ya ɗaurin zani bari ba yake dan sama take jawo ke ke kusa wuce gwiwa o daurin zari ba za ke ra wannan ba sai su da shi ba harami guda ba za maka suna daura ne harami har ba ke ce wanda wani gwada ke sosai shi ne bai yi harami daura ne zari bai raba ga bi a hankali ba a tsokar ya raba yanzu a Najeriya ya ɗauki zari yake shi ne zai kawo shi kusa da ina kusa da gwiwa ya kawo shi kusa da gwiwa kuma ya ɗan yi bala saka ya ɗan yi baki abu saboda ka samu damar sassarfa idan an yi wajen safa da barwa ba tare da ya kaɗe ka kafa ne ba abu shan ga wanda da manki ba irin wanda mata suke yake yi ba kada ku yadda wannan duniyar ta rude ku Allah bai ba mutum addini sai Allah yana san shi alamun Allah yana san shi shine baki addini da kin ji kiran sallah ko zai ke zaki dakatar ki sallah hmm. alama ce ta Allah yana san shi. ba ki iya kwaddala ta haram alama ne Allah yana san shi. ga wata nan shi nan ya mata fitsari aka duk abin da miji ya aje sai ta sace Sai an kawo buhun shinkafa kafin ya kare sai ta sace kwano biyar ta sayar ko an kawo kasar da taliya sai ta zara ta sayar ko wanda ya ce min kudin sun ziyar sai ta zai rika ajiyewa gidan shi ya sa ƙarƙashin kudu ta gano ƙarƙashin katiba ta gano ya rika sawa cikin safa ya tura a takalmi ta gano sai ka ce addara in sai zo zai je ban daki wanka ma da kudi shi a cikin tawon shi zai je wanka ta zai da an shiga musiba ko ba shiga musiba ba Allah ka tsare mana imani amin wa mal hayatu dunya idan ma hadhihi hayatu dunya mata wa innal akhirah wa idan akhiratu hiya darul qarar lahira ita ce gidan dawama na'am sai zamu dakata sai gobe idan Allah dauke sarki ya kai mu zamu dora daga inda muka fara ko sai mu ko akwai tambaya madakin kasa zai karanta mana tambaya da za mu ansa ita uwar da kanta take jin haushin yayanta take gaba da yayanta to gaskiya an samu fi. an samu mai ke kuma wani bala'i ne same ki kira sama da zaki gaba da sun sai aiki da suka haifa abinda muka sani zuciyar uwa ko da biya yadda suka mata za ta yi ne za ta yi wasu abinda muka sani uwa jama'a har harshen ta suke ji saboda ba ta ganin laifin yayanta to ita wannan ita ce ke gaba da yayan gaskiya da fi ya kuka gasi Wanda kuskure ne babba ya'yan ki kana sun ke jawo su kusa da ke nan da za ki samu damar ba su tarbiyya ki dora su a kan hanya ta ne Allah ka gafarta mana na'am wannan wanda ya wajen boka don za a yi a ta taka ta je gidan su za a kwana arba'in ba karɓar sallar da to ita da yake ƙwararriya ce ce to ita ba ta je ba Wani ta buga waya amma da ta buga waya bai ta yi abinda ita je za ta yi ko abinda ita je yin za ta yi shi ne ta yi ne ta buga waya ta yi hukuncin daya ita shari'a ba mata wayo ita shari'a abinda take duba menene manufar menene makasir tashri'i menene hikimar da ta sa aka sa dokar hikimar da yasa aka ce karki je shine saboda karki masa magana ya ga miki abin da zai ga shi shine da ne yasa aka ce karki ne karki sai ba ki je ba amma sai kika buga masa waya kike masa bayanin damuwar ki shi kuma miki bayani kenan dai abin da ba yi ba shi ne zuwa amma dai abin da aka hana saboda shi aka shekara ne ne an yi shi ko ba yi shi ba shi ke nan kuciya ta bada an gudu hasali ke kifi ma ba Allah haushi da kika ce ki masa wayo fiye da wacce ta je ina jin tsoron karma ya zama zulmi na ki yafi na ta yawa domin ke na ki akwai ɗan renin wayo a cikin hakan nan kwace ya aje guda dubule biyu sai balawo ya sace daya to balawo da sace dubule ne ka tafiya kamana wai a wai shi sai ya yi dabarar da ba kwace in ya dawo ba zai gane cewa an dauke guda daya ba saboda ka guda ɗan da ya bari sai ya sake raba ta biyu ya sake dubula ta ya murmura ta ya murmura ta cikin gari sannan ya wuce da wace ya dauka wai idan aka dawo dama guda nawa aka bari biyu guda nawa kuma aka samu biyu ba san kwashe da yanzu ya ci zai yasa sosai ka ce saboda an sace maka fura ya ce wallahi ba sata fura yan ba haushi ba da barawar zai mai da ni shawara ki ba san da kuma gane wannan sau ke wa kira doki mai da mutane shawara ki now wannan zai hukunta matar da take da wani mata ta kona gaba da miji kai to bala'i ya kai bala'i ai ko miji ba dai gaba da matarsa ba balle mata ta yi gaba da wa ta yi gaba da miji ba a gaba da miji kaga da wannan ana iya cewa ana kansa ko ba a kai shi amma ba a bai ba a gaba da shi to idan kina gaba da shi ya za a kima shi haƙoƙinsa in kina gaba da shi ya za ki ki abinci mai kyau ya za ki ji masa kwalliya ya za ki ji masa fara ya za ki guna masa kauna da soyayya alhali ga gaba a ciki Qur'ani ya ce min ayati ya arkala karatu min kuma azwajin da tasuru ilayha hikiman auren shi ne miji ya samu nasuwa a wajen ki kuna gaba ya zai samu nutsuwa hikima ta biyu wajen ala bai da kuma waddatan Allah ya sanya kauna kina gaba da shi ina maganar kauna wa rahama da tausayi kina gaba da shi ina maganar tausayi kenan duka ends and objectives na auren an rusa su gaba daya an gane wannan to haramu ne a tuba ji tsoron Allah da wannan tambayar mu dakata sai gobe idan Allah ya ba mu iko zamu dora daga inda muka fara subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaykum wa rahmatullahi kamar da kuka sani ana yi